الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد منا كراتو ألتافن الألفية في الآداب الشرعية ناب الضمال من العلامة محمد ابن عبد القوي المرداوي الله يمسى رحمه زام كرنت درسينا أربعين دترى a fasalin da muke karatu a ciki shine alhajju wal jihad wama yata'allaqu bihima wa daf'u sa'il magana akan al'amura guda uku yace zai a wannan fasali zai magana akan haji da jihadi da kuma daf'u sa'il wato kare kai ga wanda ya kawo farmaki abubuwa uku zai magana akai to an gama magana akan haji a darasi dai gabata mun shiga babin jihadi mun dawo ɗan baya kaɗan inda malik ta abin nan baiti na 630 wa inna jihadal kufri fardu kifayatin wa yafdulu ba'da fardi kulla ta'abbudi wannan magana kenan akan jihadi yace wa inna jihadal kufri lalle yin jihadi akan kafirci fardu kifayatin farilla ce amma fardu kifaya wanda wani yana iya wa wani wa yafdulu ba'da al-fard kullu ta'abbudin kuma bayan ayyuka na farilla babu wani aikin da ya kai jihadi falala shine kololuwar abin da yake na wanda yake ya kure a cikin aikin lada a musulunci bayan farillar da Allah ya wajabta babu wani aikin da yake mafi falala fiye da jihadi anan ya ce jihadi fardu kifaya ne fardu kifaya amma in ba a manta ba mun ambaci cewa jihadi iri-iri ne ko ba haka ba a wanne ne fardu kifaya wanda yake wani yana iya ɗaukewa wani shine wanda ba ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ba akwai wanda yake fardu ayin shine ɗaya daga cikin waɗannan guda uku da muka ambata wanda su ne fardu ayin na farkon su shine idan dahama al'adu albalad idan abokan gaba suka kawo farmaki a garin mutane to dole kowa ya fito a tsare gari wannan fardu ayin ne a fito baki ɗaya don a tsare gari wannan fardu ayin ne idan abokan gaba masu kai hari suka kawo hari gari wajibi ne duk wanda yake mustafiya yana da iko ya fito domin a kare gari kaga nan ya zama fardu ayin na biyu idan hadar al-ma'araka idan an fita jihadi shugaba yace a zo a je jihadi an tafi filin daga to ya zama fardu ayin a wannan lokaci mutum ba zai juya da baya ba an rigaya an je filin daga ba kuma da baya zama fardu ayin a na uku hali na uku idan tamfarahu imam idan shugaba ya yi shela cewa a fito jihadi to kowa sai ya fito in har shugaba ya ayyana sai dai zai ware wasu ya ce to waɗannan su koma su tsare gari waɗannan kuma a fita da su to wanda ba wannan ba wannan wanda wannan guda uku sune fardu ayin, wanda ba wannan ba ya zama fardu kifaya ya zama fardu kifaya to shine malam ya kawo a cikin wannan baiti sannan yake cewa li annabihi tahsina millata ahmadi shi jihadi a cikin sa akwai ba da kariya ga addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa fadla umumin nafi fawqa al sannan akwai amfani mai yawa wanda yake ba shi da iyaka a cikin jihadi a makasudi mafi girma a cikin jihadi shine ba da kariya ga addini ba da kariya ga addini sannan kuma jihadi akwai ayyuka ko kuma akwai alkhairai da yawa da ke cikin jihadi a banda ba da kariya ga addini falillahi man kad a lillahi nafsahu wajudul fata bin nafsi aksar tajawudi mala yace falillahi ma dalla da mutumin da man kad a lillahi nafsahu ya sai da ransa ga Allah ma'ana ya fita jihadi ya ba da ransa ga Allah wanda mun bayyana cewa Allah tabaraka wa ta'ala cikin alkur'ani ya bayyana cewa yin jihadi ciniki ne da Allah inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah yace inna Allah ashtara hakika Allah yayi ciniki ya saya dawa min almu'minina daga mummunai anfusahum an yi ciniki game da rayukansu za su ba da kariya ga addinin Allah shi kuma Allah ya musu alkawarin aljanna bi anna lahum aljanna to kaga shine ma nake cewa falillahi man qad ba'a lillahi nafsahu ma dalla da wanda ibada ransa ciniki da Allah domin ya samu sakamako na gidan aljanna wajudul fata bin nafsi aksa tajawudi ko mutun ya bayar da ransa alfata ma'ana mutum ya ba da ransa yayi judi yayi kyauta da ransa ya sadaukar dan neman aljanna to ai shine aksar tajawudi mana babu abin da za zaka bada mafi tsada fiye da ranka to in ka bada dan neman aljanna to lalle kai abin da yake ka bada abin da yake mai tsada a wajenka dan Allah ya baka abin da yake mai tsada gidan aljanna shine malam yayi yabo ga wanda ya fita jihadi yace waman yaghdu in yaghnam fa ajrun wa maghnamu a baya ya faɗi cewa jihadi akwai fa'idoji masu yawa daga cikin fa'idojin na farko shine mai kariya ga addinin Allah na biyu sai ce wa man yaghdu in yaghnan fa ajrun wa maghnamu wanda ifu ta jihadi ko dai ainihin wato ya samu ganima sannan bayan ganima fa kuma zai samu lada in an je jihadi in aka yi nasara aka samu ganima Allah ya halatta wannan al'umma ganima ɗaya kenan na biyu kuma ladan wanda ifita jihadi yace wa in yarda yafar bin na'imil mukhalladi wa in yarda in kuma ya yi shahada wato ya mutu a filin daga yafar bin na'imil mukhalladi zai rabauta da ni'ima ta aljanna ni'ima madawwamiya ni'ima madawwamiya wanda ya mutu a filin jihadi Allah zai bashi gidan aljanna zai dawwama a gidan aljanna malai ce wa ma muhsinun yabghi idza mata babu wani muhsin mai kyautata aiki Ya yabghi idza mata raj'atan da zai yi fata bayan ta cewa ya dawo duniya duk wanda ya mutu to ba zai so ya dawo duniya ba ba zai so ya dawo duniya ba cewa shuhada banda shahidai ma'ana akwai masu aiki na alkhairi wasu suna yawan azumi wasu suna yawan sallah wasu suna yawan sadaka da makamantan ayyukan alkhairi waɗannan ayyuka ba sa sanya mutum ya yi fata in ya mutu ya dawo duniya don ita gaba da yinsu amma sai mai shahada wanda ya yi jihadi shi wa shuhada shi wanda ya fita jihadi in bayan ya mutu zai so ya dawo duniya kai ya jihado fit tazayyudi saboda in ya tafi lahira zai ga Allah ya bashi daraja mai girma wadda baya zato to saboda haka sai ifata ya ce ina ma ya dawo duniya saboda ya ƙara samun ɗaukakar daraja ya sake yin shahada a sake ɗaga darajarsa ya ƙara yin shahada a dawo da shi dai zai yi wannan fata ɗin shahidi ne kaɗai zai wannan fata mana ya yi fatan cewa ina ma Allah ya da shi duniya domin ya ƙara yin shahada domin ya ga irin yadda Allah ya ba shi ɗaukaka bayan ainihin shahadarsa ما ليس لفضل الذي أوتوا ونالوا من الرضا يفوق الأماني في النعيم المسرمد يا فدي dalilin da yasa za su yi fatan dawowa duniya yace la fadlul ladhi utu falalar da Allah ya basu wanda suka yi shahada wa nalu min ridha da yarda Allah da suka samu bayan mutuwa kenan bayan shahada ya fokul amani ya wuce duk abin da bawa zai yi zato duk abin da kake zato za a baka na lada to wanda za a ba shahidi ya wuce wannan fin na'imin musarmadi a cikin ni'ima madawwamiya kafa annahum ahya ladallahu ruhahum ya ishi shuhada masu shahada cewa annahum ahya ladallahi ruhahu Allah ya raya musu ransu ma'ana duk da cewa sun yi shahada amma Allah ya yi shaida akan cewa su rayayyu ne wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un walakin la tash'urun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun kaga Allah yake da su ahya ne Ma'ana mu a nan duniya muna zato in mutum ya mutu a ce kenan ya mutu sai Allah ya ce a'a banda shahidi idan ya mutu wajen ɗaukaka addinin Allah to shi ko da muna gani mu a wajen mu ya mutu amma a wajen Allah rayayye ne bal ahya'un walakin la tash'urun mu ne ba ma gani ba mu sani ba amma a wajen Allah rayayyu ne rayayyu ne shine malai ce kafa annahum ahya ladallah ladallahi ruhu Allah ya raya musu ruhinsu ta ruhu bi jannatin na'imi wa taghtadi wato Allah ya sanya wannan rayuka na shuhada shahidai a gidan aljanna wasu tsuntsaye suna kai kawo an sanya rayukansu a cikin waɗannan tsuntsaye suna yawo suna ce daga ni'imar aljanna wa gadwatu ghazin aw rawahi mujahidin غدوة غاد أو رواه مجاهد فخير من الدنيا بقول محمد sallallahu alaihi wasallam mala yace wa gadwatu ghazin idan mai fita jihadi ya fita da safiya aw rawahin ko ya fita da yammaci da marece fa khairun min ad-dunya wannan fitar da zai yi ya fi masa alheri fiye da a dauki duniyar nan baki daya a bashi bi kauli muhammadi wannan kuma annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ma'ana mutum ya fita domin jihadi da safiya yi sammako ko ya fita da marece ladan da zai samu alherin da ke cikin wannan ya fi a ɗauki duniya baki ɗaya a bashi ita duk ɗan adam abin da yake wa wannan duniya ce abin da ake kallo a ce zai wahala a ce mutum ya mallake ta baki ɗayanta ba ma zai yiwu ba sai dai wani shashi to amma a ce duk baki ɗayanta a dunkule a ce taka ce to wannan bai fi alheri ba fiye da ka fita ka je jihadi ladan da za ka samu يكفر عن مستشد البر ما عدا حقوق الورى والكل في البحر فاجحدي ما ليس سوى يكفر ko yukaffaru an mustashidil birri ma'ada duk wanda ya shahada yana mutuwa a filin daga Allah ya yafe masa duk abin da yake na kurakuransa yana mutuwa a filin daga wanda ya shahada duk abin da ya aikata na kurakurai Allah ya yafe masa ma'ada amma banda abu daya hukukal wara idan akwai hakkin wani bawa a wuyansa hakkin Allah dai Allah ya yafe masa amma hakkin bayi ba a yafewa sai bawa ya yafe wanda yake nuna maka girman hakkin bayi hakkin bayi babu abin da yake goge shi sai an je lahira za a yi kisaci za a yi biyan bashi saboda haka ah, wanda ya yi shahada a filin jihadi Allah yana yafe masa duk kurakurai da ya aikata ma tsakaninsa da mahalicci tsakaninsa da Allah ta'ala ma'ada banda hukukal wara hakkin bayi wal kullu fil bahri fajhadi shi kan hakkin bayi lalle sai an biya saboda haka fajhadi ce ka yi kokari ka biya hakkin bayi kafin a tafi lahira wanda ya shahada kamar zamu kira hadisi nan hadisin miqdam ibn ma'adi karib Allah ya ƙara masa yadda wanda imamu Ibn majah ya rawaito hadisin yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace shahidi inda Allah sittu khisal wanda ya shahada fi sabilillah wajen dauka addinin Allah yana da sittu khisal al'amura guda shida da Allah zai bashi al'amura guda shida da Allah zai bashi yughfar lahu fi awwali duf'atin min dami abu na farko farkon jininsa da zai diga a ƙasa da digar wannan jinin Allah zai yafe masa duk kurakuransa duk kurakuransa wa yara maka'adahu min aljanna kuma zai ga sai yace a a wa yara maka'adahu min aljanna yana yin shahada za a bude masa ya ga gidansa a gidan aljanna ya lissafa abubuwa guda shida da shahidi yake da shi na farko shine farkon ɗigon jininsa da zai zuba Allah zai yafe masa duk kurakuransa amma a cikin hadisin Abu Ayyub al’ansari ansari Allah ya kara masa yadda manzan Allah salama ya ce yace wanda Imam Muslim ya rawaito yace yughfaru lish-shahidi kulla zambin illa dani. wannan wato kamar yana kara fassara wancan hadisin za a yafe wa shahidi kulla zambin duk abin da ya aikata na laifi sai aka ce illa dain ban banda bashi ke kan ba za a yafe ba hakkin bayi ana bin bashi sai an biya sai an biya sai an biya wannan wajibi ne ba za a yafe wa? domin hakkin bawa Allah ba zai yafe ba sai in bawan ya yafe shi hakkinsa zai yafe amma bawa in yana bin ka bashi to tun a nan duniya ya kamata kai maza ka biya wannan bashi kafin mutuwa ko ka mutu ko ya mutu kenan kuma sai an haɗa ta in kana so ka abin nan rabu lafiya da kowa shine in an je kafin a tafi lahira duk wani hakki da yake wuyanka kai maza ka rabu da shi in na bashi ne ka biya hakki ne ka ba da hakki na shiga hakki ne ka nemi yafiya kafin mutuwa ta zuwa in ma shi wancan da yake da hakki a wuyan ka ko kai da kake da hakkin wani a kanka saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ba a yafe wa shahidi ainihin hakki na bani bashi ke bashi shine abin da abin da malai yake faɗa yake ta kafaru an mustashhid albirri ma ada huquq alwara wal fil bahri fajhadi ana yafe wa shahidi dukkan wani abin da ya aikata na kurakurai amma banda hakkin bayi malai ce wa qad su'ila al an harri qatlihi an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama al muktar an harri katlin cewa wanda ije yaƙi abin nan jihadi fi sabilillah shin idan an sare shi da makami ko an harbe shi yana jin ciwo fakala ya rahu misla karsati mufradi sai ta e eh, yana jin ciwo amma kamar abin nan muntsini da wani zai yi wa mutum ai mun san muntsini ko kamar mutum ya muntsine ka haka ko kuma abin nan wani kwaro misali ya cije ka Za ka ji wannan abin nan ɗin ko raɗaɗi ko ba haka ba to manzo Allah ce kamar haka shahidi zai ji yayin da a wato je daga je wannan jihadi aka aka aka yi masa wato yayi shahada kamar yadda zuwa cikin hadisin da Ibn Majah ya rawaito ma Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma yajidu shahidu min al-qatl ash-shahid wanda ya shahada ma yajidu min al ba ya jin raɗaɗi na tara ko suka illa kama yajidu adukum min alqarsa sai kamar da ɗayan ku yake jin muntsini ko kuma in wani ƙwaro ya cije shi kaga wannan yana cikin wato abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake ga shahidai shine ko da an an sare su ko an ji musu ciwo to Allah yana ɗauke musu radadi qulumu ghazatillahi alwanu nasfiha wannan a duniya kenan ko a lahira fa malaka qulumu ghazatil alwanu nasfiha yan tafi lahira kulomu kulomu yana nufin jam'u ne na alkalmu shine rauni na gazatu guzatullahi wanda suka yi jihadi saboda Allah alwalu nasfiha damun launin ta a lahira kamar jini na duniya ne ja kenan za su tashi a lahira da alamar jini a jikinsu wanda suka yi shahada za su tashi da jini a jikinsu alwanu na siya da launin jinin kamar launi ne na jinin duniya wato ja kenan wa kamiskin. arfuha fa gadi. amma kanshin wannan jinin za su tashi yana kanshi kaman kanshin almiski fi gadin a lahira a gobe kiyama wato wanda ya mutu a duniya ya shahada kamar yadda muka sani za a binne shi da kayan jikinsa ba za a wanke shi ba za a binne shi a nade shi da yadda rauninsa haka kuma zai tashi a gobe kiyama dama ai mun faɗa a darasi da wani darasi da ya gabata ko cewa duk halin da mutum ya mutu haka za a tashe shi kowa zai tashi da lamba da tambari na abin da ya mutu a kai a kiyama shi yasa a ranar kiyama da Allah ya ce yau mutubula a sarair ma'ana ba ba bukatar ka tambaya wannan mai laifinsa. kana gani ma an riga laifin ya fito fili ko wannan yana da wani eh, ma'ana kamar yana da wani wata shaida ta wani abin an tashi kiyama baka bukatar ka tambaya duk wannan cikin taron kana gani zaka gane wannan kaza ne ya ake gane al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine za su tashi gurrun mu'ajjalun ma'ana da haske a fuskar su da kuma guraben kana gani za a gane wannan ta dan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba sannan in aka tashi kiyama kaga mutum yana tafiya a gefe yana jan kafa irin wanda barin jikinsa ya mutu ai baka bukata ka ce wannan kuma me matsalarsa ka sani an gaya ma shine me wanda yake da mata fiye da daya kuma yake rashin adalci to kaga da sai yana tashi za a gane cewa wannan ya taba auren mace fiye da ɗaya kuma bai adalci ba wanda ya tashi yana kamar farfadiya ya tashi ya faɗi ya tashi shi ko dama Allah ya faɗa ko alladheena ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu to kuma in ka ga mutum a ranar kiyama jikinsa da jini alamar jini kuma yana kanshi kace wannan shahidi ne fitar yayi shahada ne fitar to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin hadisi Abu Huraira wanda Imam Tirmidhi ya rawaito yake cewa wallazi nafsi bi yadi na rantse da wanda raina ke hannunsa la yuklamu adun fi sabilillah babu wanda za a yi wa rauni a jihadi dan ɗaukaka addinin Allah sai yace wallahu a'lam biman yaklamu fi sabili amma dai Allah shi ya san wanda ya je filin daga har aka yi masa rauni dan me ya je wannan kuma al'amari ne da Allah shi ya sani wani ya je filin daga saboda wani dalili tunda mutane suna zuwa yaƙi saboda dalilai daban-daban kamar yadda hadisi na gaba zai faɗa cewa an tambayi manzan Allah salama cewa an rajulu yuqatilu hamiyya wa yuqatilu shaja'a wa yuqatilu riya'an ayyuhum fi sabilillah aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yana fita ya je yaƙi domin shaja'a ya nuna jarinta ya nuna shi jarumi ne akwai wanda yake fita yake fita zuwa jihadi hamiya domin abin nan wato kishin kabila ya je yaƙi dan kabila ta irin yadda mutanen jahiliya suke suna yaƙi dan kabila sai a yi shekara talatin ana yaƙi a dalilin wata kabila da kabila ko kuma riya'an yana so a ga ya je shi ma don riya wanne ne fi sabilillah sai ma'aikin Allah ya ce man qatala litakuna kalimatullahi hiya ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya fita dan ya ɗaukaka kalmar Allah addinin Allah to shine fi sabilillah wadancan fa to shine manzo Allah ya ce wallahu a'lam biman yaklamu fi sabili illa jaa yawm qiyamah wanda aka yi masa rauni a filin jihadi aka yi masa rauni jini ya zuba sai ya zo ranar alkiyama yace launuhu wal launu launu dami in an gani za a ga launin raunin da aka yi gashi na ya tayi da rauni da jini alamar jini ala'ira, dan ya zamo alama warihu rihul misk amma yana al almiski saboda haka rana alkiyama rana ce da kowa zai tashi man mata ala bu'iza alai wanda ya mutu akan wani abu haka zai tashi akan wannan abin malike cewa ولم يستمع في منخل المرء يا فتى غبار جهاد مع دخان لدى الصدي ولم يستمع في في منخل المرء يا فتى ولم يستمع بايا في منخر المرء hancin mutum ya fata ya kai ne sauraro na gubaru jihadi ba sa haduwa waɗannan guda biyu in an je jihadi akwai ƙura da ke tasowa ta shiga hanci ta shiga abin nan ɗin mutum fuska to ba sa haduwa ma dukani ladha sadi tare da ainihin hayaki na wutar allaba ita ce wutar jahannama ba ta haduwa in dai mutum ya je jihadi to kuma ba zai shiga wutar laza ba eh ba ta haduwa da ƙurar jihadi da mutum zai zai za ta lullube shi da kuma hayakin wutar jahannama ba ta haduwa eh wannan ya zo a cikin hadisi ne na Abi Hurairah Allah ya kara masa yadda wanda shi ma Imam Tirmidhi ya rawaito ma ake sallallahu alaihi wasallam yace la yalijun nara rajulun baka min khashyatillah ba zai shiga wuta ba mutumin da ya zubar da hawaye min khashyatillah saboda tsoron Allah hatta ya'uda al-laban fi dhar in ko zai shiga wuta to sai dai in an tatsi nono a hantsar dabba ana iya mayar da shi ana iya maida to in ko ba za a maida ba to shi ma ba zai shiga wuta ba in dai ya zubar da hawaye fi min khashyatillah saboda tsoron Allah duk wanda ya wannan manzo Allah ya ba zai shiga wuta ba in ko ya shiga wuta to sai in ana iya maida madarar da aka tatsa jikin hantsa a maida ita to shine da zai iya amma in dai ba zai koma ba to shi ma ba zai shiga wuta ba sai yace wala yastami gubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam ba su haduwa waje daya ranar alkiyama kenan ƙurar da ta lullube mutum wanda ya je jihadi da wutar jahannama ba za su haɗu ba saboda haka yana cikin falalar jihadi ta duk wanda ya je jihadi ranar alkiyama ba shi ba wuta jahannama kaman sama lam yuftir wa qama falam yanam jihadul fata fil fadl inda ta'addudi yace ƙari akan falala na jihadi kaman sama lam yuftir wa qama falam yanam yayin da mai jihadi ya fita jihadi yana fita za a rubuta alkalami mala'ika zai fara rubuta masa cewa yana daidai da wanda yake kiyamun laili dudare da wanda yake azumi duyini ba za a daina rubuta ba har sai ya dawo gida yana cikin falalan mai jihadi yana fita za a fara rubuta masa wannan kamar yadda ya zo a cikin hadisin abu huraira wanda imamu at-tirmidhi ya rawaito ma'aikin Allah sallallahu aka tambaye shi aka ce ma ya'dilu jihad ya rasulullah wani aiki ke daidai da jihadi ya ma'aikin Allah akwai wani aikin abin nan ibada aikin lada da yake daidai da jihadi sai ma'aikin Allah ya ce innakum la tastati'unahu akwai aikin da yake daidai da jihadi amma ba za ku iya ba suka kuma tambaya har sau uku sai yace mathalul mujahid fi sabilillah mathalus sa'imi allazi la yaftur an salatin wala siyamin hatta yarji'a al mujahid in kana so ka san aikin da yake daidai da wanda ya fita jihadi to sai wanda ya mai jihadin yana fita sai ya tada kabbarar sallah Allahu akbar bai daina sallah ba har mai jihadin ya dawo duk dare yana baya bacci sannan bai daina azumi ba yininsa har mai jihadin ya dawo to in kana so ka ce wanda yake daidai da shi to shine wannan za a iya ba za a iya ba dole ana za a fita kasuwa za a je sana'a za a yi kwabacci za a yi ba zai yi ba to kaga kenan babu aikin da yake daidai da jihadi shine malai ce? falalar jihadi kaman sama lam yuftir kamar wanda ya azumi bai aje azumi ba wa kama falam yanam ya tsaya sallar dare bai yi bacci ba jihadul fata fil fadli inda ta'addudi wannan shine in kana so ka lissafa falalar ladan jihadi to ka lissafa wannan aiki fashattana ma bayna ad-dajiji bi farshi fashattana ma bayna ad bi farshi wa sahiri tarfin laylatan fawqa ajradi yace fashattana aiko sun sha bamban sun yi bamban ba ɗaya suke ba ma bainar daji'i wanda ke kwance bi farshi akan shimfiɗarsa yana gida yana kwance ba zai yi daidai ba wa sahiri tarfin da wanda ya hana idansa bacci fi lailatin lailatan lailatan a ajradi wato ya tafi cikin ainihin dokar daji ya fita ya bar gida domin ya je jihadi ai ba za zanto ɗaya ba da wanda ya kwanta a gida yana bacci da wanda ya fita ya bar gida ya tafi doguwar tafiya To ka jira da ma'ana ya tafi a bayan kasa domin ya je ya isar da addinin Allah ko ba addinin Allah kariya yace ba za su yi daidai ba ba za su zanto ɗaya ba yudafi'u an ahli al-huda wa harimihim wanda ya fita yudafi'u yana ba da kariya an ahli al-huda ga ma'abuta shari'a wa harimihim da matayensu da iyalansu wa amwalihim da dukiyarsu bin nafsi wal mali wal yadi ya fita ya ba da ransa ya ba da dukiyarsa ya ba da hannunsa ba zai yi daidai da wanda yake zaune gida ba ba za zaune ɗaya ba domin wanda ya fita jihadi yana ba da kariya ne ga wanda suke gida domin shi jihadi aslan ana fita jihadi ne domin a kare alfarma ta gida kamar yadda da zama ka faɗi cewa daga cikin abin hukuncin jihadi akwai ayin shi ne yayin da wasu kafa kawo farmaki gari dole a kare iyalai a kare yaya a kare dukiya a kare alfarma na gari to wanda ya fita jihadi ya fita ne domin ya kare yan uwansa da ya baro a gida ya kare musu iyalai ya kare musu dukiya ya kare musu abin da suka bari a gida ya kare musu addininsu kuma ya ba da ransa bin nafsi wal mali ba a zuwa jihadi sai da guziri ya ba da dukiyarsa wal yadi ya ba da kuma karfinsa ya fita domin ya ba da kariya ga addinin Allah ko shakka babu wannan yana da falala mai yawa wa man qatala al'ada li'ila'i dinina fada fi sabilillahi la ghayra kayyidi wa man qatala al'ada wanda ya fita dan ya yaki abokan adawa abokan gaba li'ila'i dinina dan ya daukaka wannan addini namu fada fi sabilillah to wannan shine zai samu lada na wanda ake ba masu jihadi fi sabilillah la ban banda waninsa domin mutane suna fita jihadi dan dalilai daban-daban to sai malai yake cewa wa man qatala al'ada li ilahi dinina wanda ya fita jihadi dan kare wannan addini dan ɗaukaka addinin Allah fa za fi sabilillah shi kadai shine ya fita fi sabilillah la ban banda waninsa mutane suna fita da yawa amma da zaman karanta hadisi ko za su fita hamiya za su fita shaja'a za su fita kuma riya'an eh, ko dai domin nuna jarunta ko domin kare abin nan kabila irin na jahiliya ko kuma don nuna riya don a gani duk wannan ba fi ba ne. wanda ya fita domin ɗaukaka addinin Allah shi kadai ne fi sabilillah mala yace kayyidi ka kiyaye wannan ka kayyade ka kiyaye wannan domin haka hukunci yake wa yafdulu Gazuwar bahri ghazwa mafawizin wa ma fadirin yuhtatu ka arshadi yace wa yafdulu ghazwa al-bahri ghazwa mafazatin ko mafawiz ana fita aje ayi jihadi a bayan kasa kuma ana hawa jiragen ruwa a tafi ayi yaki akan ruwa a teku wanne yafi malala wanne yafi malala malace ce wa yafdulu ghazwa al-bahri wanda i hau kogi domin ya je yayi jihadi yafi falala gazuwa mufawizin fiye da wanda ya tafi a bayan ƙasa akan tudu domin wancan ya fi garari ya fi wahala tafiya akan ruwa ƙarin wahalar shi ne zai samu ƙarin falala to zai samu falala da ƙarin lada fiye da wanda ya tafi akan tudu in ji malam wa ma fajirin hutatu sannan idan shugaba ya ce a fita jihadi to za a fita jihadi wa ma fajirin ko da shugaban fajiri ne ma'ana fasiki farzu in yace fita jihadi ka fita a matsayinka na musulmi ta arshadi in kai haka ka zama shiryayye domin a ka'ida ta ahlus sunna wal jama'a ana fita jihadi tare da shugaba bar ne ko fajir mutumin kirki ko fajiri domin shugabanni iri biyu ne akwai shugaba barri ma'ana mutumin kirki mai tsoron Allah mai adalci kaga wannan dama in yace a fita jihadi za a fita jihadi to ko da fajiri ne fasiki ma'ana shugaban ba da adalci sannan shugaban ba mutumin kirki ba ne in dai musulmi ne to in yace a fita jihadi za a fita jihadi wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa an gane ko don akwai wanda suke cewa shugaba in fajiri ne to ba za a je jihadi tare da shi bai ce a idan dai yace a fita ayi jihadi a kare addinin Allah to kada ai ba maslaha kansa bace maslaha ce ta al'umma ta addini to ko da fajiri ne mutum ba mutumin kirki ba ne, ma'ana ba mai adalci ba ne. amma dai in yace a fita domin a kare ƙasa a kare alfarma na addini a kare jinin musulmi to wajibi ne a fita Saɓanin waɗanda suka tafi a kan cewa ba za a fita tare da shi ba to malam ya taƙaita bayani akan abin da ya shafi jihadi a wannan akwai abubuwa da yawa na akam amma dai ya kawo a takaice domin ya wato ya faɗakar da mutum ya fahimtar da shi abin da watakila bai sani ba in yana buƙatar ƙarin ilimi akan wannan babi sai ya koma littattafai amma dai shi dai ya yi ƙoƙari ya faɗakar da kai akan wannan al'amura da suka shafi jihadi a takaici to yanzu abu na uku na ƙarshe a wannan fasali zai yi magana akan daf'u sa'il daf'u as-sa'il ma'ana kare kai daga wanda ya kawo ma hari yana neman ranka ko yana neman dukiyarka ko yana neman mutuncin iyalanka me shari'a ta faɗi game da wannan shi ake cewa daf'u asfa'il an gane ko to wannan ne abu na uku da zai magana a wannan fasali yace waman yabghi nafsal mar'i aw malihi waman yabghi nafsal mar'i aw malahu aw al-harima bahimun aw fata talibur radi waman yabghi nafsa al-mar'i aw malahu wanda e kawo maka hari ya bugi nafsal mar'i yana nufin ya karɓe ranka ya kashe ka au malahu ko ya kwace dukiyarka awil harima ko ya ci mutuncin iyalanka bahimun aw fata talibur radi dabba ce bahim ko a'a mutum ne wanda yake neman ya halakar da kai aujif difa'an to an wajabta ka kare kanka a shari'a an gane ko fa'aujib ba za ka miƙa wuya ka kyale ba a za ka iya ƙoƙari wajen kare kanka bal wajibi ne ka kare kanka fa'aujib difa'an an harimil mutiqila anil mali wal qawlain fi an-nafs aw riji mana yace fa'aujib difa'an wajibi ne ka kare kanka amma ka ba da kariya sai ce an harimin musiki ga iyalanka duk wanda ya kawo hari zai ci mutuncin iyalanka to wajibi ne ka kare mutuncin iyalanka an gane ko yawwa la'anil mali amma dukiya ya zo ya kwace dukiyarka wal kaulaini fi nafsi auridi ko ya ya halakar da ranka to akwai kaule ne a cikin wannan akwai kaule ne magana biyu malami suka faɗi kun gane abin da malami ke faɗi mutum zai kawo hari in ma ya nemi mutuncin iyalanka in ma ya ce zai kwace dukiyarka in ma kuma a ko ranka ko ranka ko ba haka ba to na farko idan ya nufi mutuncin iyalanka wajibi ne ka kare mutuncin iyalanka wannan babu saɓani duk malamai sun ce wajibi ne duk abin da zai faru i faru wajen ba da kariya ga ko dai kashe kawo kashe shi duk abin da zai kasance wajibi ne ka tsaya domin kare mutuncin iyalanka wannan magana ɗaya ce wannan babu ta biyu in dai mutuncin iyalanka ne to magana ɗaya ce malamai suka faɗi wajibi ne ka yi ne ka kare su ko za ka halaka ko za ka halakar da shi wannan ba magana da yake in dai zai ci mutuncin iyalanka dole ka yi iya abin da za ka yi na kada iyalan mutuncin iyalanka amma anil mali in dukiya ce wal qaulaini fi nafsi wuri ko ranka akwai magana guda biyu akwai magana guda biyu akwai magana guda biyu shine malati ad-difa' anil hurma wa anil 'ard wajib la yajuzu al-istislam dangane da kare mutuncin iyalai babu sallamawa ana ba batun za iya ko ba za duk abin da za iya yin ka za yi ko me zai kai ga wannan in dai iyalanka ne ba daga kafa wannan dole ka kare iyalanka mutuncin iyalanka yace wa in kutila al-musul alayhi fa huwa shahid in an kashe ka kai da kake kare iyalanka kai shahada in ka kashe shi ka kashe banza an gane ko sai yace وهل يجب عليه أن يدافع عن النفس to in ranka aka zo za a kashe cin za ka kare ranka ya ce fa'ala kaulai ne ahalil ilmi akwai magana biyu saboda shi kare rai shi maɗin a hali biyu ake samun irin wannan yanayi hali na farko hali na zaman lafiya ana zaune lafiya wani ya ce zai farmaka hali na biyu halin fitina halin fitina me halin fitina shine kamar a ce ana yakin basasa a yakin basasa a tsakanin gari daya al'umma daya kuma a ce duk musulmi ne irin abin da ya faru a zamanin sahabbai lokacin da sayyidina Usman radiyallahu anhu shine shugaba wasu suka taho daga wani waje suka ce suna neman ransa yana da masu tsaro kuma shine shugaba baki daya kuma a lokacin daular musulunci ta yi faɗi da yawa akwai musulmai da yawa in ya ga dama garin madina ya ce duk wanda yake da iko ya ɗau makami ya zo domin a kare shi za a yi saboda shi ne shugaban musulmi baki ba amma me ya ya ce kan wanda ya ɗau makami idan shi kaɗai suke so su kashe shi kenan a kyale shi a ya fahimtarsa in yace a ɗauko makami to waɗannan masu ɗau makami zai faru za a yi yaƙi kuma za a zubar da jini na duka wannan ma musulmi ne wa'annan ma sai ya ce bai yarda a zubar da jini ba in dai shi ɗaya ake bukata to a kyale shi ɗayan haka kuma aka yi shi ɗaya suka kashe sai matarsa da ta kare shi suka abin nan shi ɗaya aka nufa ya ce in ni ɗaya ne to a ni ɗayan na yarda amma in aka ce a ɗauko abin nan makami jama'a to kuma za a yi yaƙi tsakanin al'umma ɗaya musulmi sai ya ce shi bai yarda ba aka kashe shi to kaga wannan a lokacin fitina ne a lokacin fitina ne Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda a zamanin da aka yi wani yaƙi a Madina a lokacin fitina a lokacin da Abdullahi dan Zubair Allah ya kara masa yadda bayan mutanen Sham sun nada halifa sun nada bayan mutuwar sayyidina mu'awai kenan aka naɗa halifa kuma sai ya zanto shi ma Abdullahi ɗan Zubair aka samu fitina sai ya ayyana kansa shi ma halifa a bangaren Hijaz a Makka kuma har ma da yawa suka yi mai kyaffa a daga garuruwan musulmi kuma daga baya shi wannan wanda aka naɗa a Sham bayan ya bayan wani lokaci ya kafa ƙarfi sai ya tura runduna cewa a je a yaƙi Abdullahi ɗan Zubair a Makka to cikin wannan lokacin aka aiko runduna ta yaƙi abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yadda sai ya umarci iyalansu cewa kowa ya karya makaminsa wato kada wanda ya fito ya yi yaƙi a kowane ɓangare bai yadda ba abdullahi dan umar allah ya ƙara masa yadda ya karya takobinsa kuma ya ce kowa ma ya ja jiki kada a shiga wannan fitina kuma da yawa daga cikin sahabbai lokacin da aka yi a ah, yaƙi tsakanin eh, jama'ar kufa ƙarƙashin sayyidina aliyu na abi talib da mutanen sham ƙarƙashin sayyidina muawiya da yawa ba su shiga yaƙin ba saboda tsakanin al'ummar musulmi ne da yawa sun ƙaura sun bar abin nan din kuma a wannan lokaci suna ganin cewa in wani ya zo ya ce zai zai yaƙe ka kar ka ɗau makami kai fahimtar su kenan shi yasa aka samu saɓani wasu ke cewa cikin malamai idan ranka ya nufa in a lokacin fituna ne lokacin da ake kashe-kashe tsakanin musulmi to mazalata, sallallahu ya faɗa cikin hadisi cewa wanda aka kashe shi wato wanda lokacin fitina wanda yake zaune aka kashe shi wato ya fi daraja da falala fiye da wanda ma yake tsaye ba a so mutum ya yi sa'ayi a lokacin fitina wannan shine maganar da malam ya kawo yace anil mali wal qawlaini fi nafsi aw ko kuma a'a dukiyarka izo i karba wannan wasu malamai suka ce idan zai karbi dukiyarka har zai taba ranka sai ka bashi saboda ran naka ai ya fi dukiyar amma kuma shari'a ta baka dama fa kuma ka kare dukiyarka ko da za rasa ranka kuma ka mutu a wannan kai shahada kamar yadda ga hadisi zamu mu karanta amma su malami suna ganin cewa in dai dukiya ce zai ɗauka kyale masa dukiyar domin zalunci ne wannan amma in kace zaka kare dukiyarka an baka dama a shari'a wannan ra'ayi ne na wasu malamai wasu na cewa a'a wannan duk ukun ga hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abu Sa'id abin nan Sa'id ibn Zaid Allah ya kara masa yadda wanda Imam Abu Dawud ya rawaito manzo Allah ya ce man kutila duna malihi fa huwa shahid wanda aka kashe yana tsare dukiyarsa yayi shahada wa man kutila duna ahlihi aw duna damihi aw duna dinihi fa huwa shahid wanda ya tsaya ya kare iyalansa ya kare jininsa ya kare addininsa har ya yi shahada eh, ma'ana ya mutu to ya yi shahada Allah zai ba shi ladan shahidi ranar alkiyama kaga nan an baka dama cewa kana damar ka kare kanka illa dai wasu malamai a bangaren kare dukiya da rai suna ganin ran a lokacin fitina ne karka domin a lokacin fitina wato ana cikin yanayi da wato mutane kamar yadda ya zo a cikin hadisi wani zai kashe wani ma in ka tambaye shi me dalili ma bai san dalilin saboda lokacin fitina ana ta zubar da jini to a madadin ka zamo yace kun Abdullahi kun abdullahi al-maqtul yace wala takun abdullahi al-qatil zanto bawan Allah da za a kashe a lokacin fitina kar ka zanto bawan Allah da za ka yi kisa saboda dan uwanka musulmi akan me za ka kashe shi kuma ka duba dai wa'idi na kisa wa'idi na kisa ah, ma'ana eh, azabar da Allah ya ajewa wanda ya kashe rai waman katala mu'mina muta'ammidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima wato kashe musulmi ba da dalili ba laifi ne mafi girma cikin laifuka to yana gani hadisi ne wancan hadisin da makaranta manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam lokacin fitina kai ka zanto wanda za a kashe kar ka zama mai kashe mutane kaga wannan shi yasa wasu sahabbai ba su yarda sun dau makami ba saboda sai akai yi kuna abdullahi al maqtul zanto kai za a kashe a lokacin kar ka yadda ka zanto mai kashe mutane saboda akan wani dalili za a kashe musulmi to shi yasa wasu ke ganin cewa a lokacin fitina ba amma amma da lokacin da ba na fitina ba to ka kare kanka ma'ana ka tsare ranka shari'a ta baka dama in ka ma'ana ya kashe kashi wanda izo to yi shahada kamar yadda wannan hadisi ya faɗi in kuma ka kashe shi ka kashe banza shari'a ba za ta ce ka abin nan ba ka biya diya ko ka yi kitaci ba babu wannan an gane ko shi sa malam yake kawo wannan baitaka guda biyu yace wa man yabghi nafsal mar'i aw malahu aw al bahimun aw fata radi wannan kuma yana magana akan ko da dabba ce ma'ana kar ka kyale dabba ta ta halaka ka kana ji kana gani in zaka iya kare kanka to yi abin da zaka yi koda zaka halaka ta ko kuma wani mutum fa aujib difa'an an harimil musiqila yace in ko iyalanka aka nufa da za a keta mutuncin su ka tsare mutuncin su wannan kuma babu sabani magana ɗaya ce la anil mali wal qawlain fi an-nafs aw amma dukiya da rai to akwai magana guda biyu ita ce wadda muka ambata ورجح ورجح استسلام ورجح استسلام في العرج شيخنا وحتم دفاع اللص دفاع اللص والعزم كاللدي شيني مالا يكاو wannan yace ورجح الاستسلام في العرج شيخنا malamin sa cikin wannan sabanin da aka yi na cewa a lokacin fitina zaka dau makami ka kare kanka yace malamin sa ya rajja a cewa al-istislam a'a kar ka dau makami a lokacin fitina haka malamin ya tafi wannan ra'ayin malamin sa ke dan dama mun ce ra'ayi ne guda biyu ko wasu na ganin zaka iya kare kanka ko da a lokacin fitina wasu suka ce a'a ga sahabbai da yawa sun aje makami a lokacin fitina saboda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a lokacin fitina kai ka zamo kai za a kashe kai kai ka zanto kar ka zama mai kashewa saboda haka suka aje makamai shi yasa yace malamin sa ya rajjaha al-istislama cewa mutum ya sallama ya aje makami fil a lokacin ainihin fitina shine alharj a lokacin kisan kai da ake cikin fitina an dau makamai a tsakanin musulmi kar ka zamo cikin wanda za su dau makami wa hatta difa'al lisi wal ajmi kallidi amma malamin sa ya ce a'a ra'ayinsa dangane da kare kai a lokacin da allis wani ɗan fashi zai far maka to wannan kan hattim ya yanke hatman ka kare kanka wal ajmi da dabba Kallidi, wato karka yadda ka ka tarayar da ranka in dai dan fashi ne wannan ya yace ba a lokacin fitina ba kenan ko lokacin zaman lafiya wani ya far maka a gida to malam yace malamin sa ya tafi akan cewa ka kare kanka ko da za ka kashe wannan dan fashin da ya far maka an gane ko karka kyale ya ya ya ya ya tarayar da ranka kawai a ka iya abin da zaka iya wajen kare kanka in dai zaka iya ka kare kanka tunda ba lokacin fitina ba ne, lokacin zaman lafiya wani yake so ya farmaka? to kada ka bari ya kashe ka ka kare kanka wannan shari'a ta baka dama dangane da cewa a lokacin fitina zaka aje makami wasu malamai suna kafa hujja da kissar 'ya'yan annabi Adam a wannan ayata ko ayoyi da Allah ya ba mu labari watul alaihim naba abnai adama bil haqqi qarraba qurbana kaga da dan uwansa yace zai kashe shi me yace la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basatin yadi ilayka dan me yace inni akhafu Allah yace inni uridu an tabu'a bi ismi wa takuna min ashabin nas kaga saboda idan musulmi misali a lokacin fitina yazo yace zai far maka a dalilin fitina misali kaga in ya kashe ka ya dauke duk zunubanka kuma a lokacin fitina ga hadisi kaga in ka hada hadisin da wannan aya a lokacin fitina magana mafi inganci shine kai ne ka aje makami islam amma a lokacin zaman lafiya fa babu dalilin da wani zai far maka kuma ka kyale shi dan fashi ko wani haka kawai a za ka kare ranka babu dalili shi ne ce hattim ra'ayinsa kawai hatman za ka kare ranka a lokacin zaman lafiya an wani yace kamar dan fashi zai far maka wa yatwa bil adna to amma a ka'idar shari'a wajen kare kai akwai ƙa'ida ta shari'a to wannan yanzu ya gaya maka general ƙa'ida kenan ko ta bai ɗaya to amma akwai wata wani reshe da yake ƙarƙashin wannan ƙa'idar shine cewa in ya far maka shari'a tana tambaya da me ya zo maka da wani makani da wani makani ya zo maka da ah, gora misali ko ba ka ba kai kuma kana da takobi to sai a duba da gora da takobi wanne ne ya fi wani a gora zai iya dukan kada ita ba za ka mutu ba watakila ba za ka alaka ba ko ba haka ba amma takobi ba in ka kai ka sare shi ba kaga hatman kisa ne to bare kuma a ce a zamanin bindiga misali shi ya zo da gora kai kuma kana da bindiga to shine malam yace ka'idar shari'a wa yadfa'u bil adna in ya zo farmaka da makami kai za ka duba makaminka da nashi ya iki idan makaminka ya fi nashi to shari'a ba ta yadda ka far masa da makaminka ba sai dai ka ba shi tsoro sai dai idan ya ƙiji zai gaya mana ya tsaya da makamin shi kai kana da naka yanzu kamar bindiga misali zo da gora ko da barandami kai kuma kana da bindiga to kaga ba za ka ci kai tsaye za ka far masa da harbi ba gaskiya in kai haka to a shari'a ka yi laifi kayi sai dai ka bashi tsoro domin ya san cewa kana da abin da ya fi nashi an gane ko to shine ce wa yatfa'u bil adna mata dhanna daf'ahu zaka kare kanka da adna mafi ƙasa da makaminka ma'ana da makamin da yake mafi ƙasa mafi wanda yake in shi naki ya zo da ƙasa naka yana sama da shi to zaka kare kanka ne gwargwadon yadda zaka tsare kanka ba tare da ka halaka shi ba matazan gaba inda ya kai zaton cewa da wannan makamin abinda da ka yi za ka iya kare kanka da shi bi za illa wa illa falyazid wal yushaddidi sai dai idan ya zo da makamin da yake ko dai daidai da naka ko yafi naka to nan kan za ka iya kokari ga cewa ka kare kanka iya abin da ka iya domin idan makamin sa ifi naka to akwai matsala ko ba haka ba yanzu abin da ake jin tsoro ne ba kada shi ya yi galaba a kanka sabanin in kai makaminka ne ya fi shi an gane ko in makaminka ya fi nashi shi ka kare kanka bil adina wato gwargwadon yadda za ka. to dole ka yi iya kokari ga yanayin da ka samu kanka shi za ka auna ka gani yaya za ka kare kanka wanda idan shari'a ta zo a ka'idar musulunci an je ma'ana bayan abu ya abin nan an zo an duba cewa me kai cewa faɗowa gidana ya yi, sai a ce to da ya faɗo gidanka da wani makami ya faɗo gidanka yaya domin shari'a ba za ta akwai abubuwan da shari'a take duba wani lokaci wani abu yana faruwa ba tare da in an auna za a ga kamar ba a kai matsayin da ya kamata a yi kisan kai ba domin shari'a ba ta so a kashe rai sai idan ya cancanci a kashe ran wataƙila ma wani irin abin da ake cewa eh, ya sha abin maye ne bai ya fita hayyacinsa kawai ya haura gida kawai ka <laughs> ɗauki makami babba kaga wallan kana iya baya ma cikin hayyacinsa watakila watakila ma abin da yake rike da shi ba wani makami ne na zuwa gani ba to a madadin ka kashe rai to shari'a ba ta son wannan an fi so ka tsorata shi ya tafi ko ka yi abin da zaka je yi galaba a kansa domin ka abin amma ba tare da ka halaka shi ba an gane ko saboda haka bil ya ce. ba za ka matakin farko ba za ka yi amfani da abin da yake na zai kai ga kisa ba a wannan ba daidai ba ne a ƙa'idar shari'a za ka yi amfani da matakin da ba zai kai ga kisa ba sai idan kisan ya zama dole ya zo shi ma da makami wanda yake ko dai ya fi naka ko kuma daidai da naka ko kuma a'a ba shi ɗaya bane kana buƙatar ka kare kanka ma'ana abin ya gagare ka kai iya ƙoƙarin ka kuma ya kai ga haka kai ko da ka yi ƙoƙari ma'ana da ka bi matakai na cewa ba ka yi nufin kashe shi kai tsaye ba amma kuma abin ya gagare ka sai dai kai ga kisa to wannan ma duk shari'a tana dubawa kuma kar ka manta ba magana ake ta nan duniya cewa hukuma za ta zo a duba ba shi ake ana magana ne ga abin da Allah ya sanya doka in ka kashe shi babu dalili Allah zai tambaye ka ba a so a kashe rai ha kawai ba a so a kashe rai ha kawai to ina ga zamu dakata anan insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu ci gaba da wannan fasalin da fusail yana da masail gaskiya waɗanda suke buƙatar a san su wannan mas'ala ɗin ta dabu sa'il saboda musamman yanayi da muke ciki a yau na wannan ana farwa mutane a garuruwansu ya kamata a ce me hukuncin shari'a a wannan abin nan abin da yake faruwa to kaga dabu sa'il ne wanda suke farwa mutane ya kamata mutane su kare kansu kuma mata shari'a ta ba su dama sai dai kawai akwai ka'idoji da ya kamata mutum ya sani a wannan babi wallahu ta'ala alam na zai yi magana akai akwai magana da tare hanya da wanda izo ma gida dai zai magana a gaba insha Allah Allah ta'ala ya ba mu aminci a kasar mu ya zauna da mu lafiya duka waɗannan fitattun Allah ya yi mana Allah ta'ala ya yalwata mana cikin arzikinsa ya ba mu zaman lafiya da aminci ya ba mu shugabanni na kwarai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin